kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa kamusammee addiinuun kuyya saaraa kamusammee addiinuun بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu sauraron mu da masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin waɗannan darsa masu albarka darsan da muke yin bayani akan hukunce-hukuncen da suka shafi mata a cikin azumin wata ramadan a darasin da ya gabata mun fara yin gabatarwa akan abin da yake da alaƙa da ramadan inda muka yi bayani akan wajibcin azumin wata ramadan da kuma A dalilan da suke nuna cewa azumi ne mai falala sannan kuma mun faro bayani akan hikimomin da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta azumi muna cikin bayani akan hikimomin ne sai lokaci ya yi halinsa muna cikin bayani akan hikima babba wacce ita ce hikima ta farko da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta azumi wato jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya ki uwa musulma ya kamata ki san cewa dukkan wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi to Allah maɗaukakin sarki yana yin sa ne saboda hikima wannan hikimar an santa ko kuma ba a santa ba wani lokacin Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi bayani akan hikimomin da suka sa ya shar'anta ibada wani lokacin kuma yakan yi shiru sai ya zama cewa bayansa masu ƙoƙari da ilimi sai su ƙoƙari wajen gano wannan hikimar akwai kuma hikimomin da bayi ba sa iya ganowa azumi yana daga cikin hikimomin da Allah subhanahu azumi yana daga cikin ibadojin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗe su kuma ya faɗi hikima da ta sa ya umarni da hakan sannan kuma malamai suka gano wasu hikimomin na daban mun yi bayani cewa daga cikin abin da yake nuna cewa mun yi bayani cewa daga cikin abin da yake nuna cewa azumi ya kunshi tsoron Allah shine mutum yana barin abin da yake so sannan kuma azumi yana takura hanyoyin da ɗan yake bi a jikin mutum mana ɗan yana yawo a jikin mutum kamar yadda jini yake yawo to duk lokacin da mutum yake azumi to azumi yana takure wannan hanyoyin na ɗan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin hikimomin da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da azumi kuma ya wajabta shi shine kasancewar azumi zai taimaka wa mutum wajen koyon haƙuri mana yanzu duk lokacin da mutum yake yin azumi akwai abubuwa da yawa da yake so amma zai bar su saboda azumi kaga yanzu irin cin naman mutane irin su cin abinci da abin sha duk za a ga mutum ya bar su ba don wani abu ba saboda Allah subhanahu wataala ya hana waɗannan abubuwa to don haka wannan zai taimaka mutum ya zama ya saba da haƙuri ta yadda idan mutum ya fa'idanta da azumi yadda ya kamata za a ga idan aka cutar da shi zai iya haƙuri idan aka zage shi zai iya haƙuri idan aka yi masa wani abu zai iya haƙuri sannan kuma zai taimaka masa wajen ya zama ya yi haƙuri kan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi zai zama cewa ya yi haƙuri kan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi kamar yadda cewa kuma zai taimaka masa wajen ya yi haƙuri wajen yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da shi saboda wasu abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarta suna da wahala kamar yadda wasu abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hani barinsu yana da wahala sosai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa huffatil jannatu huffatil jannatu bil makarihi huffatin naru bis shahawat mana an kewaye wuta da abubuwa waɗanda suke na sha'awa an kuma kewaye aljanna da abubuwa waɗanda suke waɗanda suke yin su yana da wahala ko kuma barin su yana da wahala don haka ta hanyar yin azumi a mutum zai iya samun damar da zai yi haƙuri akan wasu abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ko kuma ya haƙuri wajen aikata wasu abubuwan da Allah ya umarni da su waɗanda suke da wahala yana daga cikin hikimomin da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sharanta azumi shine cika addini da kuma ƙarin samun imani kamar yadda muka sani addinin musulunci an gina shi ne akan rukunai guda biyar daga cikin waɗannan rukunan shine akwai azumi kaga duk abin da aka ce rukuni kamar yadda malamai suke cewa shine a abin da yake ɓangare na wannan abin mana yanzu addinin musulunci ba zai taɓa cika ba idan babu azumi don haka kaga duk lokacin da mutum ya yi azumi to wannan zai taimaka masa wajen ya ƙara ƙarfafa addininsa ya kuma ƙara imaninsa saboda haka azumi alama ce daga cikin alamomin da suke nuna a girman addinin musulunci da suke nuna ƙarfin addinin musulunci kuma alama ce daga cikin alamomin da suke nuna ginshikan da addinin musulunci ya gina a kansu daga cikin dalilan da suka sa allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta azumi ya ke uwa musulma shine tsayar da ambatan allah subhanahu wa ta'ala wannan babban dalilin shine dalilin da ya sa aka shar'anta dukkan ibadoji wannan kuma shine dalilin da ya sa allah subhanahu wata'ala ya umarni da a cikin ya umarni da yawan ambatansa a cikin ibadoji da yawa kaga yanzu idan mutum ya gama yin sallah idan mutum ya gama yin sallah kaga zai ambaci allah subhanahu wata'ala ya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ila akhirihi har zuwa karshe sannan idan mutum ya gama azumi shi ma kaga ranar da ranar idin karamar sallah mutum zai dinga kabar bari da sauransu to saboda dama ita ibadar an shar'anta ta ne saboda ambatan Allah subhanahu wa ta'ala sannan a cikin azumin nan mutum zai dinga yin ibadoji da sauransu saboda eh, dama shi kanshi azumin shi ma tsayar da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ne sannan yana daga cikin hikimomin da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sharanta azumi shine domin a ƙarfafa wa mutum a tsarkake abu saboda Allah subhanahu wa ta'ala kaga shi azumi sirri ne tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bawansa sallah idan mutum zai za a ga yadda ya yi ta zakka idan mutum zai ba da kuɗi da sauransu za a iya gani ko kuma wanda ya bawa kuɗin zai zai ba da labari amma shi azumi gaba daya idan mutum ya zama cewa yana yin azumi to babu wanda zai tabbatar da hakikanin azuminsa sai Allah subhanahu wa ta'ala domin zai iya boyewa ya sadu da matarsa zai iya boyewa ya sha wani abu da sauransu da haka shi yasa azumi ya zama cewa a sirri ne tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bayansa yana daga cikin hikimomin da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'antawa mutane azumi shine domin a kankare wa mutane zunubansu domin a ɗaukaka darajojinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa salloli guda biyar da ramadan zuwa ramadan suna kankar abin da yake tsakaninsu matukar mutum ya bar manya-manyan zunubai saboda haka azumi yana gyara zuciya duk lokacin da mutum yake yin azumi to wannan zai sa azumi ya gyara masa zuciyarsa da sauransu akwai malaman da suka faɗi wasu hikimomin daban waɗanda suna daga cikin hikimomin da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta azumi shine daga ciki azumi yana ƙara lafiya saboda duk lokacin da mutum yake cin abinci ba tare da yankewa ba to wannan zai sa wasu cututtuka da yawa su dinga samunsa amma duk lokacin da yake dan samun faraga yake dan samun wani wani yake dan samun wani lokaci da yake barin abinci to wannan zai taimaka wajen tabbatar da lafiyarsa da haka duk mutumin da yake yin azumi za a ga yana samun lafiyar jiki za a ga yana samun jin daɗi da sauransu zai kuma iya samun kariya da izinin Allah daga cututtuka masu yawa kamar yadda wani daga cikin mawaƙa yake cewa fa'in da aksara ma rahu ya kono min taami a sharabi yawancin cututtuka da kake ganin su to suna faruwa ne daga abinci ko kuma abin sha da haka duk lokacin da mutum ya karanta abin da yake ci ko kuma abin da yake sha to tabbas Allah subhanahu wataala zai sanya ya samu lafiya da kuma jin daɗi mai girma yadda ya kamata a 'yar uwa musulma yana daga cikin babban dalilan da suka samu ka faɗi waɗannan hikimomi na azumi saboda sanin hikimomin shari'a a cikin al'amuran da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da su ko kuma ya hana yana taimakawa mutum wajen ya samu natsuwa yana taimakawa mutum wajen ya samu jin daɗi yanzu duk lokacin da kika san cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ne da azumi domin mutum ya ƙara samun tsoron Allah to wannan zai sa ki samu karsashi ki samu jin daɗi wajen yin wannan azumin duk lokacin da kika san cewa yin azumi yana ƙara lafiya yana ƙara jin daɗi da sauransu to wannan zai taimaka wajen ki azumin nan yadda ya kamata da aka sanin manufofin shari'a akan dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta to yana taimakawa mutum wajen ya zama cewa ya samu jin daɗi ya samu annashuwa ya samu a karsashi wajen aikata wannan abin da allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da shi wannan su ne abin da yake da alaƙa da hikimomin da suka sa allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta azumi a takaici abu na gaba shine matar da azumi ya waje ba kanta kamar yadda muka yi bayani manufar waɗannan darussa shine yin bayani a kan hukunce-hukuncen da suka shafi mata a ramadan don haka da farko kafin mi yi bayani kan hukunce-hukuncen da suka shafi mata a ramadan ya waje wa san wace ce matar da azumin watan ramadan ya waje ba a kanta matar da azumin watan ramadan ya waje ba a kanta ita ce mace wacce take baliga ma'ana ta balaga wacce take mai hankali tana gane abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni kaga kenan matar da bata balaga ba to azumin wata ramadan bai waje ba a kanta ba sannan matar da ba ta da hankali kamar wacce take misali a mahaukaciya ce ko kuma tana cikin ta suma suma dogon suma to a daidai lokacin azumin wata ramadan bai waje ba a kanta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi rufi alƙalamu an salasatin. ma'ana allah maɗaukakin sarki ya ɗauki alƙalami akan mutum uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa anis sabi hatta ya yaro har zuwa ya yi mafarki idan aka ce yaro anan ya haɗa hadda yarinya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anil majnun hatta yaqil da kuma mahaukaci shi ma har zuwa lokacin da zai zama yayi hankali a gurin ya hada hadda mahaukaciya dan haka matar da azumin watan ramadan ya wajaba a kanta ita ce mace wacce take tana da hankali kuma ta balaga kuma tana fahimtar abin da allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi da haka wannan zai samu mu amsa wata tambaya shine menene alamomin balaga mana ta yaya mace za ta gane ta balaga mana menene alamomin da mace za ta gane cewa ta balaga sannan ta yaya mutum zai iya zama mahaukaci mana menene hanyar da za a iya gane cewa wana mahaukaci ne ta yadda za mu gane cewa wannan shari'ar ta azumi ko kuma wannan azumin da allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta bai hau kan shi ba akwai alamomin balaga waɗanda malamai suka faɗa waɗanda mutum ba zai zama baligi ba dole sai ya cika waɗannan abubuwa saboda haka kafin mace ta zama baliga dole sai ya zama cewa ta ga ɗaya daga cikin waɗannan siffofi guda biyar waɗanda insha Allahu ta'ala za mu faɗe su a darasi na gaba saboda akwai alamun lokaci ya yi halinsa insha Allahu ta'ala muna fatan za a tare mu a darasi na gaba domin a ji alamomin da suke nuna cewa mace ta balaga da kuma alamomin da za mu iya gane cewa wannan matan mai hankali ce ta yadda azumi zai haukanta ko kuma mara hankali ce ta yadda za ta shiga cikin waɗanda A Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke musu alƙalami ta yadda ba za a wajabta mata wannan azumin ba insha Allah ta'ala muna fatan za a tare mu a darasi na gaba kafin wannan lokacin nake cewa abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure ko kuma tuntuɓin harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa dhabu sammee addiinuun guyya tsaaraa dhabu sammee addiinuun guyya tsaaraa.